الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نصدق به فؤادك والصلاه والسلام على سيدنا محمد القائل لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي وعلى آله الطيبين الطاهرين المباركين وأصحابه العاملين الواقعيين ومن عمل عملهم واقتفى أثرهم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين معشر الأحبة يسرني أن أقدم إليكم التحية الإسلامية والتي خصصها الله للمسلمين في الدنيا وجعلها تحية أهل الجنة في الجنة تمشيا مع قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم آلة القرب والبعد سلام به تحيا النفوس وينجلي أيها الإخوة المؤمنون أهنئ نفسي وإياكم بحلول هذا الشهر المبارك شهر الربيع الأول الذي يقول فيه فضيلة الشيخ إبراهيم يس تبصر ترى أن البلاء بشهره تلاشى وولى كالسحائب ذاهري إنه الشهر الذي أنجب النبي صلى الله عليه وسلم شهر يحمل من القدر والتقدير شهر يتمتع بالعظمة والضخامة والقيمة تمشيا مع ما أبداه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رؤي يصوم يوم الاثنين وسئل عن السبب لذلك قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت علي فيه النبوة يشير هذا إشارة واضحة ودلالة تبلور البيان عما يمت بعظمة هذا اليوم وقيمة هذا اليوم وناهيك عن الشهر أتذكر أن فضيلة الشيخ إبراهيم الناس وجه إليه عالم من العلماء في السنغال يقال له غثمه قال فضيلة الشيخ أريد أن أوجه إليكم سؤالا تنازع الناس في الكتب هناك من يرى ويقول بأن ليلة البدر ليلة القدر خير من يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بينما لم يقبل الآخرون بهذا الرأي من أجل هذا انتهازا لهذه الفرصة التي وجدت نفسي أمامكم وتجلسون على منصة المولد الذي تعودتم عقده بعد انصرام كل عام أوجه إليكم هذا السؤال وأستفسر عنكم البيان فأجاب رضي الله عنه قائلا أنا أرى أن يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ليلة القدر وذلك لأننا نعلم جميعا أن ليلة القدر لو لم ينزل لو لم ينزل سورة القدر لما سمعنا بخبر ليلة القدر وسورة القدر لو لم ينزل القرآن لما سمعنا بخبر سورة القدر والقرآن الكريم لو لم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس لما سمعنا بخبر القرآن ولو لم يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى أحد إن دل هذا على شيء وعلى رأس ما اتضح جليا أن ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ليلة القدر ليس هذا فحسب بعض الناس يقولون إن عقد حفل الذكرى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز شرعا وذلك على حسب علمهم وقولهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعقد هذا الحفل وكذلك أيضا الصحابة الذين جاءوا بعده لم يعقدوا حفل الذكرى في مولد النبي صلى الله عليه وسلم مع انهم احب الناس واكثر الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كلام قالوه على حد على حد زعمهم وعلى حد مبلغهم من العلم والتوسعة أما من ناحية أخرى نستطيع أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن الكريم ويخلق ما لا تعلمون قوله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون يشير إلى يشير إلى أن هناك عدة أشياء ستحدث في الدنيا ما لم يعلم به الأولون ماذا يقول المستمع الكريم عما حدث في عصرنا الرائد في هذا القرن القرن الحادي والعشرين حيث نشأ حيث اشتهر حيث ذاء بين الناس تخصيص الأيام لأشياء هامة وإبرازا بقدر هذه الأشياء ولشخصية بارزة إكراما لها وبيانا لقيمتها وقدرها أضرب لكم المثال به أننا في القرن الحادي والعشرين عين المجلس الأمن الدولي يوما خصص للنساء ويوما خصص للعساكر ويوما خصص للطلبة وهناك عدة أشياء خصصت لها الأيام لأهميتها وقيمتها لو يوجه إليك سؤالا أو لو يوجه إليك بسؤال ما مدى ما هو إجابتك عن قيمة هذه الأشياء التي خصصت لها الأيام وقيمة الرسول عليه الصلاة والسلام أيهما أعظم قدرا وقيمة أترى أن هذه الأشياء هي أهم قيمة وقدرا من النبي صلى الله عليه وسلم أظن أن من له أدنى من العقل لا لا, لا, لا يوافق ذلك ولا يشاطر من رأى ذلك رأيا أيها الإخوة الأفاضل اسمحوا لي ربما يقول واحد في نفسه انني قد عطلت الكلام انني قد عطلت البيان باللغه العربيه وليس كل الناس يسمعونها او يتحدثون بها اقول نعم ولكن لا تنسون اننا جلسنا هنا احتراما وإكراما وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم عاش صلى الله عليه وسلم طوال حياته يتحدث بهذه اللغة بهذه اللغة الشريفة اللغة العربية إنها هي اللغة التي رشحها الله بل اختارها من بين ملايين اللغات في العالم لتكون لغة التخاطب معه تمشيا مع قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لنا من أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم فإذا من أحب اللغة من أحب لغة العرب أو من أحب اللغة العربية وبحب النبي صلى الله عليه وسلم أحبها to manya-manyan shugabanni da suka haɗu a wannan guri mai albarka manya-manyan malamai da muhimman mutane maza da mata da suka haɗu a wannan guri da ma waɗanda suka kashe kunne suke sauraron abin da wannan lafika take kai musu gaba ɗayanku ina muku sallama ta musulunci ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin tafiya ta so mai yin nika ina so in kaya mu murna saboda rabon da mu haɗu a wannan gurin kun ba rawar haka kaga wannan shi kansa wani abun a wa Allah ne wani abu ne wanda za ka ce ya cancanci a daɗa nuna murna da farin ciki akan haka abu na biyu mu ƙara gode wa Allah wanda ya yi mu mutane saboda kai ka san da jaki ko akuya ko tsinkiya an ba ta zaɓi kai ka saba za ta zama akuya ko kinkiya ba haka nan bishiya da tsakon kwani da tsuntsaye da zaɓi aka ba su to kuma za su taɓa yadda su zama haka ba su ma mutane za su zama ko su zama amma da yake Allah shi yake zaɓa kuma ya yi abin da yake so ina so kafin magana ta yi za mu gane wani abu Allah shi kadai ne wanda yake yin abin da ya ga dama kuma ba mahaukaci ba ne a tsarin rayuwar duniya an aka ce wani abin da ya ga dama yake yi to ya zama in mai ruwa uku sha sha sha amma Allah abin da ya ga dama yake yi amma kuma ba mahaukaci ba ne saboda abin da ake cewa auka shine al'amalu bi dunya Kayin ka abu ba tsari wannan shine hauka to Allah duk abin da yake yana yin sane da tsari kuma da hikima akan yin haka saboda haka Allah ka cancanci mu gode maka da ka halicce mu mutane ba awaki ba kwari ba Ubangiji muna sake kisa godiya a wajenka da kai musulmi wasu daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Sai bayan ɗaya, kai ka san da ganin musulmi zaɓaɓɓe ne a wajen Allah. Mutumin da yake Allah ya shirya masa sha tara ta arziki kama tun daga mu'amalarsa tafi har zuwa abin da zai tsara lafiyarsa sai kwanan nan ne ba da daɗewa ba lokacin da ake samun ɗan jibo masu harkar lafiya suna shigowa cikin mutane suke bayani ne yake bayani akan muhimmancin wanke hannu wai wanke hannu har wani kayan gabas ne har ma wai saboda muhimmancin ba an ware masa rana ta wanke hannu jama'a tun da musulunci ba ya zo ya zo mana da alwala alwala nan a tsakanin safe zuwa isha'i rabban musulmi shine wanda zai wanke hannunsa sau talatin da biyar a ce an zo mana da wani sabon abu sai dai can da su gada da me ya gidan farauta saboda haka ka ga shi musulmi an tanadar masa sha tara ta arziki ka duba mana yadda Allah ya tsara wa ɗan adam cin abincinsa ka duba yadda Allah ya tsara masa tsabtace jikinsa ka duba yadda Allah ya tsara masa yadda zai magana ka duba yadda Allah ya tsara masa abin da zai ji da abin da ba zai ji ba Kafar sama an gaya masa ina za ta je ina ne ba za ta je ba wannan ba karamin gata ba ne Allah mun gode maka da kai mu musulmi ina ma dai ina ma dai musulmi gaba ɗaya na duniya za su san muhimmancin musulunci da kuma musulman to yanzu idan misalin ka zaɓi wasu musulmai ka ware kake banda waɗannan tambaya da ke wani sabon annabi aka zo da shi balantana ya zo da wani sabon sako ka taɓa wani sabon sako aka zo da shi ba to Allah ubangiji ya haɗa kan al'ummar annabi Muhammadu Allah ya sa ce ɗan ya daina neman cin su balantana ya ɗaga su sama ya dankara da ƙasa. na samu wani babban magani yana bayani akan yadda suke zagayawa zagaye na maulidi kuma aka samu wani abu wanda sai da jiki na ta tashi da na shi a ce ‘yan mata samari su kama ƙungun ‘yan mata wai da sunan ana maulidi a'a ana dai ba'ala. ana dai batsala ai maulidi wanda ya fito da maulidi wanda ya tsara maulidi yau ibrahim shi ne ya ɗaukaka maulidi ya kuma tsara maulidi kamar yadda jiya wanda ya saurari bayanan da na yi na faɗi yadda aka yi shehu abdullahi baban shehu ibrahim yadda suke maulidi a da da yadda ya je fas ya ga ake maulidi da kuma irin tsarin da shehu ibrahim ya zo da shi ya sa a cikin maulidi shi ne a samu malami ya zauna ya yi wa mutane akan ya yi mutane bayani akan tarihin maza da sallama ya musu bayani akan rayuwarsa maza daban mata daban wannan shi ne abin da na sani wannan shi ne abin da na gani alhamdulillahi cikin abin da zan gode wa Allah a kansa ina ɗan miƙiƙin yaro babana ya ɗauke da ya kai mai kaula'a kuma sai da na shekara goma sha biyar kana na dawo lokacin idan muka ji hausa sai mu ji tana ƙanshin ɗan goma idan ka ji mutum yana yin hausa sai ka ji tana wani ƙanshin ɗan goma saboda ba za ka taɓa jin hausa ba a can ɗan uwa mu gode wa Allah karo na gaba da Allah ya yi mu ɗan tijjaniya domin ita bariwa ta Allah babu wanda zai iya ɗauke ta babu wanda zai iya shanye ta idan ruwa ne babu wanda zai iya ɗaukar ta idan kaya ne sannan ta yalwaci komai domin Allah tabaraka wa ta'ala haka ya faɗa yake rahama ta ta yalwaci komai ma'ana balantana kowa ta yalwaci komai balantana kowa a nan ɗan uwa Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita wasu akan wasu akan ni'imomi da baya-bayansa amma abin da nake so in tunatar da mu a nan gurin ne, duk mutumin da ka sani a duniyar nan ban cire wani ba kowane ne ban cire shi ba abin da Allah ya yi maka ya fi wanda bai maka ba muhimmanci kaga idan haka ne babu abin da bawan Allah zai in ya nisa ko ce Allah na gobe. a to gwari gwari da Allah barin kai bai halitte ka ba wa zai matsa maki ba wanda zai matsa maki saboda ni kuma idan muka duba kai in ka kina ka tare da wani aka haife ku kila rana ɗin kila mako ɗaya wanan nan kila baya nan ya rasu ko bai da lafiya kai kuma kana da lafiya kana da ka wannan bai ci abun baiwa ba banda wannan akwai wani malami ya je ya yi wa wani sarki murna saboda an naɗa shi sarauta sai ce tsoron kai na tsaya ka murna kuma zan koma gida Ya ce haba malam kamar ka ka zo wuri irin wannan kuma ka koma ba tare da kayi mana gargaɗi ba ai ya kamata ka ce da wani abu yawwa malaman nan kuɗan ji mu nan da Allah yawwa malamai kuɗan ji mu nan kuna ji mu ko yawwa ku bani hankali ku nan ku kaɗai muke kallo Nan so muke maganar addini sosai a yi guziri a je a kai wa ɗan gida da maƙwabta shi kenan wannan bawan Allah yake to ranka yake wa'azin mu zan maka yake a, a a dai man wa'azi yake to tambaya zan yi maka yake da wace ce malam yake yanzu wannan mulki da ka samu A faɗan mulki komai ya koma ka Dan Allah idan ka ji kishin ruwa aka nemi ruwa aka rasa sai kofi ɗaya wani ya zo da shi aka ce kai kana da ruwa ai sarki yana neman ruwa ya shari'a a'a ina da ruwa amma fa ni ruwa na na ne a mu tafi wajen sarki ka da matsala sarki ne komai da mutumin nan ya zo yake kai bawan Allah an ce kana da ruwa kiran kai kai gasu to muna bukata ka ba mu sha yake to ran kai ne da sharadi sai idan za ka ba ni rabin mulki ka yake ran kai ne za a bare ka sai in ba mun babbar an ce hutu idan mutum bai sha ruwa ba ai halaka ce a fili Allah da yake wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy in baka sha ruwa ba ai sai lahira kusa yake to shi kenan ka dauka ka sha ruwan nan ka ba da rabin mulkin ka to da ka sha ruwan nan sai ruwan nan aka ɗauki abin da za a ɗiba ragowa aka ɗiga maka ɗaurin ya zama fitsari ya fita ya ƙi fita fitsari fito ce a yi na gurin zama wurin zaman ta ne kaga ba wajen zaman sa bane aka yi durin duniyar nan fitsari ta fitowa aka yi aka yi sarki tana cin azaba da da balbalin balbalin bala'in zafin rikin fitowar fitsari an yi wannan magani bai yi ba an yi wannan bai yi ba can sai Allah ya kawo wani mutum yake kai ne yake faruwa garin nan a cikin ai sarki ne bai da lafiya ya sha ruwa yana son ya yi hali in hali ya tafi wa zawo ba abu sauki ina da magani da ya sha yanzu ne zai tunani aka ce to ka wajen sarki aka zo da mai maganin nan wajen sarki yake bawan Allah kana kana da maganin kuzari ko kiran da akwai to shi ne muke bukata saboda mun kuzarin ya sa gare mu yace to ran kai da sharadi yace menene sharadin ka yace rabin mulkin ka za ka bani yake ba an ce mu baka in ba ka ba an ce mu mutu gara mu bada mulkin kila ma samu wani abu yace ya bayar aka sha sarki ya fitsari yace za ka bayar yace zan bayar yace to duniyar da baka wuce shan ruwa ko tsaye daya da fitsarin da shi ba kada ka shagaltar da kai ga barin Allah mu gode wa Allah wanda ya tsara mana rayuwa abinda mutane a yau mun rafkana mun kaucewa godiya ga Allah a kan ni'imar da mana dama ɗan ya faɗa ya ce wa ubangiji ba so kuke ka kasa aljanna da yake abinda ko nake so kenan yake to wallahi ba za ta yi ba ya za ka yi ke na haɗa ka da su zan haɗa ka da su su rinka ganin laifinka balantana su godiya tsakanin da su wallahi ba za su gode maka ba yake ce dan bari na na kirki ba yadda za ka yi yake ubangiji maganin kada a tsaka maganin kada a gaji kada a tsaka in dai an tsaka za a gaji yake to mu zuwa a yanzu kuma muna cikin wannan ibtila'in a yau in ka karance mu mafi yawan mu ba ma gabatar da godiya a kan Allah saboda ni idan mu a kan wani yake idan mu a kan wance yake tana da kazan da ba mu da shi yana da kazan da ba mu da shi domin Allah wani abu ya wurin da ake yi. akwai wani mutum wannan mutum za ku yi mamaki idan na ba ku labarin shi muna masallaci muna ta hidimar ibada da bawan Allah nan ina ya Allah babu ya Allah sai na daɗe ban ga wannan mutum ba ran nan sai zan fita shi kuma zai shigo ga su kuma nan sai na ɗan tsaya haka a hota da ga su kuma na kwana biyu ba ma garin ita yo liman kuma tun da lamarin mu an bani kaza na ja an ban kaza na ja to tun da ubangiji da ku yake ba sai ku je ku sai ba da ku da shi ni ba a gaya aka ba wani ba yake ka je ku je liman tun daga ku yake Allah ko tunda ba baya gabo ba sai ku je ku yi ba wallahi na tsauko daga mota na dinga yi wa mutumin nan wa'azi na dinga yi mashi wa'azi sai da na samu ya ɗan tsauko kaɗan da zauri kenan tun da dai ba da amma ni liman ya yi ai ɗauka na tun da ku ne Allah yake da ku ba sai ku je ku yi ba ka duba wannan bawan Allah da cewa dan uwa ka kirga ka lissafa ka yi tunanin duk girman sutan da ka taɓa gani duk sutan da ka taɓa gani ka tuno da shi a ce to an cika maka shi makin dankare ba da sai ba ta faransa ba a'a da dala amerika kudi ya taru ko bai taru ba kudi ya taru ko bai taru ba a ce to wannan su can gaba ɗaya na kanewa ne amma fa hirarka ba za ta kanta ba yaya akwai sauran aiki baya ko babu hirarka ba za ta kanta ba yanzu don Allah so nawa hirarka take kyantawa kyauta idan ke kake kanta ya kanta ya kyanta ya kyanta kyauta amma ka taba goge wa Allah akan wannan ba ga kunnanka ka ji abin da kake so kyauta ka ji waka ka ji karatu ka ji magana ka ji hayaniya ka ji duk abin da kake so sauka, ko kabo ba ta biyan Allah ga ka, kai ka san in yawan nama ne sa ya tsinke yawan naman harshe ko ba haka bane da harshen ka da na sawa ne su girma ko da shi cewa amma kai da wannan harshen naka ka ce kaza ka ce kaza ka yi karatu ka yi watsa ka yi ashar ka yi watsa abin da ka ga dama ka yi ko kuma ba ka bayarwa hancin ka ka shaƙi turare ka shaƙi wari ka shaƙi ƙanshi duk abin da kake so kuma don wani gata sai aka fito maka da gashi cikin hancin saboda kwayoyin cuta da cuta kafa ga ta nan ba ta taɓa tsinkewa ba amma ai ka sha ganin tayar mota ta fashe ko ta kwanke ta halakar ko kuma a sha da ita kafa ka taɓa ganin wanda kafa suka kunci saboda yawan tafiya hannunka ga yanar sai kawai ka kama haiki sai abin da kake so bai taɓa cirewa ba iyakar abin da za a ce hannu ya yi kanta kanta illa ce ai adan aiki ne. wannan ba ko kwabo ba ka badawa amma ka da Allah babu godiya ai Allah wani ya maki kaza ni bai man kaza ba to yanzu bi ka ɗauka yadda kake so yanzu yadda muke so dinna a ce Allah ya yi ruwan kuɗi yau dinna to wallahi wani ba zai samu ba ka san me yasa wani yake da wannan bai Allah da Allah ya kashe mana ita ka san me yasa an aka ruwan kuɗi wanda zai samu ba wani yana barci haka ne ko ba haka bane wani bai da lafiya haka ne ko ba haka bane wani ya rufe ɗaki bai san abin da ake ba haka ne ko ba haka bane to ga dole ya zama barin wani eh dole ya zama barin wani haka dai Allah ya shirya to duk ma ka aje wannan shi kenan a ce ko ka rufe ɗaki ko ba ka da lafiya sai an turo maka kuɗin a na bu lissafi ba ko to shi kenan ga ya mun wanda zai ma wanke ma guba kana da su ina da su ga ya mun wanda zai kwace ma matsayi kana da kuɗi ina da kuɗi ga ya mun wanda zai ma dinki kana da kuɗi ina da kuɗi to anan abin da nake so in faɗa shi ne babu abin da za mu yi wa Allah so mu ce Allah mun gobe. Allah mun gobe. Allah mun gode Allah mun gode abin da ka sani wanda ya ma da wanda baka sani ba ka gode masa amma ba ma wannan kullum mu da Allah buɗi saboda ne saboda abin da muke so ne mana bai mana ba kuma ka san wani abu na faɗa na nake cewa Allah shi kaɗai ne mai abin da ya ga dama ko ba ba ku ci bane ai da yawa yanzu wani abin da za a yi maka shi wani abin wanda kake so a yi maka da za a yi maka shi wallahi balbalin bala'i zai fito maka da shi kai ka sha gani mutum ya gama makaranta abin da ake so kenan ko ya gama dakta ko majistera ya je ya haɗa ya mutu sosai ne kuma in kuɗin ne an samu lokacin da za a ci kuɗin an mutu in sarautar ce an soma ko an samu an mutu ne ba a gani ba to magani a sallama wa Allah a gode wa Allah a ci gaba da nema nema ibada ce addu'a ibada ce amma jigon musulmi gabatar da godiya ga Allah Allah mun gode maka da kake tsance ni ka yadda da ka mu zama cikin yan tijjaniya jama'a jiya na tuna mana cewa abin da shehu tijjani ya faɗa gaskiya ne mai korowa zuwa ga aikin alkhairi shi yake koro mutane zuwa ga tijjaniya mai korewa ga barin aikin alkhairi shi yake kore wasu ga barin ta tambaya nake so iya mutumin da kai da shi kuna sallah ku je masallaci ku yi asuba ka taso ka duya takalmin ka dawo amma shi ya zauna sai ya yi asaga ba asaga ba sai ya yi ɗari ya yi salati da annabi ɗari ya yi la ilaha illallah ɗari kana ya taso dan Allah da kai da shi ko a nan duniya aka ce ka yi hukunci ka ne ta ka kanka da shi ba za ka ne ta ba saboda mai saboda abin da ya yi ba ka yi to ita tijjaniya abin da ya sa kuka ga ɗan tijjaniya suna yin tijjaniya shekara da shekaru ba wani abu ba ne ya sa ille izini da ake musu izinin nan shi yasa ake iya yi na je makka aka kai ni wani masallaci na ga wani tsoho shekara tamanin bai tsasa bai taɓa fasa lazumin safe ya da yamma da ba da nuka yi ba yanzu wannan dan Allah in aka ba ka kakuleta ka lissafa adadin istighfarin da ya yi a waɗannan shekarun sai ka san an tara istighfari manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kun ba liman wujida fi sahifatihi istighfarun kathirun aljanna ta yi daɗi da wanda a kafin za aka samu istighfari da yawa kullum sai ya yi salati ga annabi salati ga annabi dan uwa babu wanda zai iya yin salati ga annabi amma kada in kika baki jama'a da Allah idan nan akwai wanda ya zai iya yin salati ga annabi ya daga man hannu za ka iya salati ga annabi ya wato ba shi haka nake so sai idan Allah da tiyo a kai ka salati da tiyo to samari to salati ga annabi za ka yi ma to jama'a kun ga abin da ya faɗa ba ai ba salati ya yi yayi Allahumma salli cewa Allah ina roƙon ka yi salati yi salati ne maganar ta fito to idan akwai wanda zai iya yin salati ga annabi da Allah ya daga hannu wannan dai ba salati bane roƙon a yi salati ne ina wani wanda zai jarraba to ga wannan wajen nan wajen wane ne zai iya yin salati ga annabi yawa yawa malam malam saurayi bismillah dan an ci bacci sai a fita shi bismillah malam a'a a'a a'a kun ji abin da yake Allahumma salli ala Muhammad ma'anar ta Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu ka yi salatin kenan an yi salatin to dan mata ko akwai wata islamiyya na ga suna ɗan daga allo wata jaru ma ce mana salati ga annabi in za ta iya babu kun yi wa kan kuskura a to bismillah yawwa haba bismillah bismillah malama na a ba a ji ba a ni ban ji ba ni ban ji ba to ita ma dai amma kuma salli ala din take to abin da nake so kowa ya karkada kunnuwansa saboda ya ji abin da za a faɗa wannan salatin da Allah ya taimaki ‘yan jami'a kullum sai sun yi ɗari biyu da sittin da biyu rakon dan tijaniya iri na shi yake wannan to bara in gaya muku ɗaya bayan ɗaya tun da aka yi duniya ba a taɓa samun wanda zai iya salati ga annabi ba kun san misalin salati ga annabi kamar misalin a samu wata ma'aikata ce wacce take biyan albashi mai tsada kamar ake ma'aikatar kuɗi A kotun ta fi biyan albashi na tsada ko dai ko ma'aikata kotun to shi kenan kana da takardun ka gyararru sai ka je wajen shugaban ma'aikata ta buga kuɗi Ya ka ce ranke da na kawo application ne ina roƙon a ɗauke ni aiki a ma'aikatan nan taka sai ya duba yake to to shi kenan sai kuma alwakar sai ma sun je zo yake kai yake kira man ma'ajin kamfanin nan ma'aji yana zowa sai gara ko yana zuwa sai ce ga wannan wannan application din ka je yanzu yanzu nan ka sa cikin mota ya sa hannu ya kwashi albashi maganar ta fito an bance ka je yanzu ka sa cikin mota ta ma'aikatan gidan nan kuma ya sa hannu ya kwashi albashi magana nan ta fito to tambayar da nake magana ta fito me yayi me yayi ma'aikatar yayi wani abu to misalin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya faɗa a cikin alƙur'ani cewa yayi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabiyyi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله شيء da mala'ikunsa yusalluna suna salati ala nabi da annabi ya na ladina amanu ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga takaddar gayyata ranar ta fito ga takaddar gayyata sallu alaihi ku yi salati ga annabi anan idan baka fahimci wannan maganar a haka ba idan baka fassara ta a haka ba ba za ka fahimci wannan ayar ba zan sake kusa bayaninka inna allaha hakika ubangiji wa mala'ikatahu da mala'ikunsa maganar ta fito yusalluna suna salati ala nabi ga annabi ya ayyuhal ladina amanu to anan ne nake so a ƙara hankali ya ayyuhal ladina amanu in bracket dan uwan takwai dinsa wa mala'ikatahu maganar ta fito wa mala'ikatahu shine dan uwan takwai dinsa ma'ana inna maha yusalli ala nabi wa mala'ikatahu ya yi hallazina amanu sallu alaihi ma'ana da ku da mala'iku ku yi salati ga annabi ku ne matsayi daya saboda ni in ba Allah ba ba wanda zai iya yi wa annabi salati kowa dan roƙon ayi ne roƙon ayi din shi ne matsayin kayi saboda ni riba ake so da kai kai ake son ka karu da annabi Muhammadu ba kai ne annabi Muhammadu zai karu da kai ba dan in annabi Muhammadu ake son ya karu da kai sai ake kiwo annabi goma a baka daya maganar ta fito ina fata mu fahimci wannan wannan bayanin shine bayani da za ka fahimci kima da daraja ta salati ga manzon Allah daraja ta biyu ba na so in kara ayar saboda za ta jawo wani bayanin da kila wasu ba za su iya fahimta ba ya yi wallafi na amalu da ke a aiki na yi wani bayani da ke kuna da mashara ba kuma. ko inda mutane za su fahimci abin da suka fahimta da gwargwadon tarbiyyar da malamin su ya koyar da shi. to ku yi salati ga annabi to a nan. annan kuma lura da wani abu inna allaha wa mala'ikatu yusalluna ala nabi akwai da yake tabbatar maka da wannan ya ayu allazina amanu sallu alaihi kaga daga nan zuwa nan ya ce banki Allah da mala'ikunsa wa sallimu taslima ya ce banki bayan Allah kawai maganar ta fito mu mu'minai mu ne aka ce mu yi salati ga manzon Allah amma su mala'iku Allah ka yi salati ga annabi ne nasu amma mu mu yi salati Allah ka yi salati ga annabi kuma ka amintar da shi mai yiwa wani ta a ah, kamar ya malam ka amintar da shi eh wa sallimu taslima ku Allah ya amintar da shi saboda ne, salati ga annabi babu wani malami babu wani littafi da aka yi yanke da ma'anarsa wakila kaza wakila kaza wakila kaza wakila kaza wakila kaza in ka ji annan ana wannan wakila wakila ba a da tabbas to saboda haka abin da ke kawai shi ne salati ga annabi babu ko wata tantama ƙarin daraja ne tsakanin Allah da annabi ƙarin soyayya ne to idan kuwa ƙarin soyayya ne a duk lokacin da Allah ya nuna wa bawa soyayya to fa Allah ya haɗa shi da wani bala'i saboda idza ahabba Allahu 'abdan idan Allah yana son bawa sai jarrabe shi saboda mu saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba zai so ka ba san sai zaman kawai kamar ba wanda yake so ba don ba ko ta yi kaya nan wata rana annabi Musa zai tafi miƙati ma'ana ya samu appointment da Allah da ya tafi sai ya fita wajen tsauma a tsawon da ya kuɗe ko bai hudan ya ce a annabin Allah an samu appointment ne da Allah ce eh, na samu appointment da Allah za mu je mu gana sai ce in ka je ka ce da Allah ni ba ni wani ka ina son ka ina so ya so ni sai Allah Musa ce to za mu gaya masa da ya taho suka gama ganawa da Allah sai ce to ubangiji na ku lafiya annan Musa ina sakon da aka maka yake ah, na manta ubangiji yake ai wane ne bawan ka yake yana son ka yake ko ka ce ruwa muna son ka da annan Musa ya zo sai ya samu wannan mutum zakoki sun yi kakakaka da namansa annan Musa da yake ainihin mutum ne mai fushi ya zubar da alluna ubangiji ba ka da baka buke da kai mutumin nan kana son sa yana son ka ka fada kuma ka bari waɗannan ka kiraran bayan na tafi kaskata da naman sa annabi Musa zai ne kuma duk fada abin da zai fada sai Allah ya ce to kana da dan san mu abu ne mai sauki magana ta fito to ka ta ce wa mu ku nema masa Allah ya kare kare shi da barin zafin soyayyar Allah ka buga to ɗan tijaniya shi ne wanda Allah ya yarda da duk asuba sai ya yi salati ɗari ga annabi duk da asar sai ya yi salati ɗari ga annabi duk magariba sai ya yi salati a sittin da biyu ga annabi to ba wannan ke daraja salati ga annabi ba ina so ka ɗauko duk salatin da ka sani a duniyar nan ban ce wani salati ba cikin salatai duk wanda ka sani ko ka taɓa shi kai ko kai ka shirya shi na shigar da shi cikin wannan bayanin na farko dai kowane mu ya riga ya yarda cewa ba wanda zai iya salati da annabi sai Allah amma an yi inviting din an gayyaci muminai kamar yadda aka gayyaci aka umarci mala'iku to ba za ka wata daraja wanda ma ba a gayyata ba kamar musulmi ko da nare an ba shi takardar gayyata a wannan ayar an ba shi takardar gayyata ba za in kusa shi da wani jirgin zai gane magana إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا فيا أيها المسلمون بقى فيا أيها المسلمون بقى آه يا أيها الذين آمنوا kaga ba musulmi a ciki ba ai musulmi da ba mumuni da ba haka yake to musulmi ba a bashi takardar gayyata ba amma in yayi sai ake ce bismillah a karba amma ba ya da darajar da ba a bashi takardar gayyata saboda haka ba a bashi ba a ah, yanzu an gayyaci wani babban malami walima ya zo da almajiransa biyu ko ku ci a ce ka ina takardar ku za a tare su za su zauna su ci walima amma ina ta kaddar gayyata babu ta malamin su ta ishe su to mu koma ga maganar ɗazu Allah tabaraka wa ta'ala yana salati ga annabi ko kuma dukkan salati da kake so ɗauko shi idan ka ɗauko shi ga yaman ladarsa salatin da Allah zai yi maka ga yaman ladarsa. Maza Allah Sulaiman ya ce, wanda ya man salati ɗaya eh, Allah zai mai goma. Hadisi ne wanda aka rawaito shi daga sayyidi Anas. Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi biha ashara. وفي رواية من صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة wanda ya man salati sai Allah zai masa goma wanda ya man goma Allah zai mai tsayi wanda ya man dari, Allah zai mai dubu wanda ya man salati dubu Allah zai yadda da shi ranar tashin kiyama lokacin da zan ɗauki jama'a ta inda annabi mu tafi aljanna tare zai shiga cikin wannan jama'a to zan sake mai mai tambaya ta idan kai wa annabi salati ɗaya Allah zai ma goma to a jakara ɗauko ɗaya ba ni kimar darajar wannan salatin na Allah kwaya ɗaya kada ka ajiye su ɗaya nake so ka da yawan ladar maganar ta fito goma da Allah ya yi maka to a jakar ɗauko ɗaya ba ni darajar ladar wannan ɗaya. Maganar ta fito to daga nan ne za ka gane salati ga annabi wata baiwa ce ta Allah da yake ke bantar wanda yake so da ita. To ba nan ne maganar take ba. dan dalilin tijaniya Allah ya yi masa gamdakatar Allah ka kare mana gamdakatar akwai a cikin al alqur'ani Allah yana cewa ma tawfiqi ya illa billah in urid illa illa islah mastafar in urid illa islah mastafar wa ma tawfiqi illa billah gamdakatar na zai kasance ba sai ga Allah so nake in gyara abin da zan iya wannan kalan maganar so dai Allah ya faɗe shi a cikin al alqur'ani saboda tsadarsa da wahalarsa wanda Allah ya yi wa gamdakakar yana da alama duk inda ya danna sai kofa ta nube kowa da ya haka duk wanda ya samu gamdakakar duk inda ya danna sai kofa ta nube duk abin da ya dafa sai zama daidai aka ba kuma ban Allah ke haka to ban tijaniya mun gode wa Allah gamdakakar da ya mana Allah ka ƙara mana ɗan tijjaniya yana karanta salatin fati Salatin fati waɗanda ba su san shi ba ina ma dai ina ma dai a ce sun saurara su ji ladar abin su ji irin wannan karatu na kwata-kwata kaga dai salati daya duk wanda aka faɗa a nan ina malamin na ya tashi ne ba sai ce ba ni ladan nasa in ji in zai iya ba wanda zai iya haka ne magana ta fito to ba za ka ji salatin batiki inda ya zama wani abu daban shauki ya ni Allah ya kara masa yadda da yake makka mahmudul kurdi ya ba shi talatin fati amma da ya dawo sai ya samu wani salati wanda kwaya ɗaya na daidai da saukar da da dubu talatin sai shi ya ne aje salatin ya ke yin wannan salatin sai ke ya ga zan Allah ya manzon Allah ya ce da shi shauki ya ne ka bar kowane irin salati da kama salatin fati kuma daga yau ina sanar da kai ni ne shekin ka ni ne mai maka tarbiya. to salatul fatihi sai dai Muhammadu bakari shine Allah ya bai wa ita, bayan ya yi haduwa a makka a ka'aba an ci ya yi shekara kamar goma wasu ka shekara bakwai yayi yana roƙon Allah a matsayin Allah ka bani sigar salatin da tafi kowace sigar salati maganar suna ana jin ko Allah ka bani sigar salatin da tafi kowace siga ta salati fa ata bi hal malaku sai mala'ikan hadimin manzan Allah wanda yake kawo wa wanda zai samu addu'a addu'a ba mala'ika jibrilu bane ba mala'ika jibrilu bane sai kawo wa sai ni muhammadu gida. salatin fati an kawo ta ne a takadda ta kudura takarda ta kudura tana da wata alama wanda har yanzu duk ba duk ci gaba na ilimi ba za a iya irin wannan rubutun ba yadda rubutun kudura yake idan ka buɗa haka za ka karanta karatun in ka juya haka ma ka karanta karatun akwai rubutun da ke haka babu shi an taɓa sai ya sayyidi umaru ɗan Aziz zan yi shi a bana yana addu'a sai ya samu irin wannan takardar hadihi bara'atun min Allah al-aziz li 'abdihi Umar ibn Abd al-Aziz min al to saboda haka salatu fati din nan ba za ku je da fassarar da take Allahumma ya ubangijin mu Allah amma kafin sun fassara wannan salatin bara ku ji dalilin da yasa shi sayyidi Muhammadu Bakari ya roƙi Allah wannan buƙatar tasa saboda ya yi nazari ya ga cewa salati ga annabi ba kana ɗaya ba ne malam da wasu abin mutane saurara da Allah ya yi nazari ya gane cewa tsarin salati ga annabi ba kai fiya ɗaya ba idan ka duba littafin da ake cewa sa'adatu ne na sayyafi yusufun na ba'ani za ka ga ya kawo shigogi na salati ga annabi kala-kala sama da arba'in saboda abin da yasa shi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girmamawa ce darantawa ce ga manzon Allah shi ko manzon Allah mutum ne mai kunya in dai abu ya shafi garanta shi wallahi yana jin kunya ya faɗi shi mutuna mana lokacin da ya zo ya samu sahabbansa suna muraja'a wannan yake cewa Allah da bai waye yanzu ka duba abin da Allah ya faɗa akan annabi Adam ya halitta shi da kudurarsa Allah akbar wani yake habawa na ai zuwa kai ai ana maganar baiwa sai ai maganar annabi Musa wanda Allah ya ce shi yana magana da shi lafi ne ne ki ta wannan kuma manta ga annabi Isa lafi. suna wannan sai manzo Allah ya ce assalamu alaikum sha kuma a kai tsirma tsirma annabi ki a'a ku zauna ku zauna ku zauna ina jin maganganu abin da kuka faɗa kan annabi adam haka yake abin da kuka faɗa kan annabi musa haka yake abin da kuka faɗa kan annabi isa haka yake amma ina sanar da ku cewa ana sayyidu wala da adam duk ɗan da annabi adam ya haifa ni ne sa amma na sahara ba alfahari yake ba ɗaurowa sai in gaya muku yake liwa'ul ulhamdu tana hannuna la fakar ba alfahari nake ba yake ni ne wanda in aka je la'ira zan kama bakan aljanna in bubbuga ridwa ne ce waye in ce ni ne muhammadu dan abdullahi ya ce bika umurtu allah abtaha da ahadin qablaka kai nake jira kai ne wanda aka ce kada in bude kowa gidan aljanna sai ka zo kashi yake lafahar ba alfahari yake ba saboda haka nan ina gaya muku ne saboda kada ku tashi da aƙida guguwa duk mutumin da ya ɗauka a wani annabin da ya kai ga manzon Allah daraja to ya ɗauki mara ce sahabbai abin da suke cewa lokacin da sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan to annabi Allah ya ce mai maka salati ne maka sallama to sallama dai mun san yadda zamu assalamu alayka to ya zamu maka salati annabi shiru yayi suka ce wallahi ko da muka yi buri ina ma dai ba mu yi mishi magana ba saboda abu ne na girmama shi kuma shi zai fara da kai ai ka mai sai kunya ba zai iya wannan ba girmamawa ce ta amma kai za ka fara da kanka ai ka da kunya manzo Allah daga nan sai ce to ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wasu ka sake tambaya ya faɗi wata kaifiyar wasu ka sake tambaya ya faɗi wata kaifiyar wasu ka haka haka haka haka to daga nan sai abban annabi suka fahimta suka ce au ashe abun ba wai yana da iyaka ne. Fatima sai ta shirya masa salati naka Abu Huraira ya shirya masa salati nasa sai da abubakar ya shirya masa salati nasa haka sai da ali ya shirya masa salati nasa sahabbai da dama suka shirya masa salati banda wannan sigar arba'in da aka faɗa sai da muhammadu jazuri na morocco Allah ya ƙara masa rahama wanda ya yi da la'ilin khairati abin da ya gani kenan ya tsara da jala'ilar mushairati duk salatai ne ga annabi shi ya tsara kayan abin da malamai suke cewa salati ga annabi yana da filan yana da ginshikai guda uku in suka cika a zikan salati ya cika na farko amma Allahumma ba wanda zai iya sai Allah salli ala muhammadin ka yi salati salli rukuni na biyu allahumma rukuni na ɗaya salli rukuni na biyu ala muhammadin rukuni na uku ko ka faɗa ko ka bari sifarsa duk ya inganta maganar ta ma'ana ka ce Allah ka yi salati ga wanda hasken ya fi rana bari wata bare wata bare kalmanin gaba yayi ba ka da Muhammadu ba amma yayi to na hudun an ce an so ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum was-salat al-baqra qalu ya rasulullah wa ma as baqra قال أن تصلوا علي ولم تصلوا على آلي. ما زال أحيي عنكم كفي من ينكشف suka ce annabi wanne ne salati yankake kuma ya ce ku yi salati gare ni ba ku yi yi na ba to saboda haka waɗannan su ne guda uku ginshiƙan salati ga annabi in ka ƙara wannan ka ƙara da abin da ake so a ƙara da shi maganar ta fito to ba wannan ce kimar salatin fatihi ba a tarbo malam a ba malam guri bismillah a ƙara su a ƙara su malam a dawo daga nan malam a dawo daga nan yawa a zo nan a ba malam guri a ba malam guri ina masu tarbar baki a tarbo malam a ba malam guri an yi ko to shi salatin fati yana da wata kima kamar yadda bayani ya gabata cewa Allah ya biya wa sayyidi Muhammadul Bakari sa, saboda salatin fatihi inda ya fi kowane salati wata jumla ce tsakanin baka amma ina fata yan uwa wannan bayanin ya zama ana bin ka idan ba a fahimci baya ba gaba ba za ta fahimci ba na ga mana akwai rukunai guda uku sune su ne salati da annabi na ukun nan ka iya faɗar sunan annabi ka iya faɗar sifarsa na uku an so a sa da shi ko ba shi salati zai tsaye mu lura a nan idan ka ce Allahumma ginshiki ne ko ba ginshiki ba ne ginshiki ne sai ka ce Allahumma ya zan jalali wal ikram ya bazi a samawati wal ardh ya ya ya ya ya ya ya mene ne ke ciki a wajenka mene ne ke ciki a wajenka ban ji ba sosai yayi Allahumma duk abin da za ka kara sunansa kari ne abin da ake birna da shi Allahumma salli shi ne ke shi ne karfi ko sai ka ce salli wa barik wa nazir wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa mene ne ke cikin ka na biyu salli ala muhammadin ala muhammadin sai kace ala muhammadin النبي الأمي الذي أرسلته إلى الناس كافة الذي ما أرسلت رسولا مثله الذي الذي الذي من أين ناخذ بيشتكى على محمد بارك الله فيكم to a nan ina so mu lura da cewa ka iya kira sunan ka haji sifa ka ce yaya Allah ka yi salati ga wanda ya fi rana bale wata bale wata bale karmamin gabas ka ga baka suna ba amma ka faɗi ne sifa to idan wannan karatu ya fito sai mu ɗauko salatin fati a rinka gaya man wanne ne ke ciki wanne ne sifa umma salli mun yayi ko ala sayyidina ali ne ali ne a yake muhammadin shi ne ke cikin ka alfatihi ali ne lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ginshiƙi a matsayin mustahabbi ya yi kyau to a nan a nan ne gagara da buwaya da tumbatsa da ɗaukaka da shahara ta salatin fati da wannan salati Allah da nake roƙon kai ba so ɗaya nake roƙon yi shi ba ba so goma ba ba so ɗari ba ba so dubu ba ba so miliyan ba ba so biliyan ba ba so kwadriyan ba ba so tiriyan ba a'a Allah abin da nake so ka yi talatin nan haƙa fadin yi gwargwadon girman annabi da daraja ta wajenka nan akwai wanda ya san yawan abin kowa yake a da Allah idan akwai gara a ɗan karar da ni babu wanda ya sani ko to ba ka ji abinda imamu na al-busari yake gaya mana yake cewa launa sabat qadarahu ayatuhu izaman ahyasuhu hina yuda darikar rimani yake manzo Allah su alaihi wasallam launa sabat qadarahu launa dai ayatuhu ayoyinsa na taɓa tayi daidai da kadar wannan alkadarin nasa wanda muke magana haka kadari da ayoyin sun kai darajar alkadarinsa to a hayatuhu ko da sunansa zai raya darajar rimani rubutugaggen kashi ma'ana da in ka zo ka samu rubutugaggen kashi kake dan muhammadu ka tashi sai ya tashi amma abin da yasa ba za ka je makabarta kana son kai magana da mamaki ba ka kasa ka ce dan annabi Muhammadu ka tashi ka tashi saboda kadarin ne ya fi ne ya fi ayoyin girma da yawa to idan salati na ɗaya saman kamar yadda hausa suke jagoran salati idan muka kasa samun ɗaya daga cikin goma na ladarsa ko yaya za mu iya samun ladar wannan salati wanda yake an ji haka hadari. zai yiwu to akwai wani abu game da salati ga annabi wato barka zuwa na zuwa. san biyar alhamdulillah ah, abin da ke salati ga annabi yana da wani abu wannan abin ko shi ne babu yadda za ka yi sallah raka'a biyu ka ce tana daidai da raka'a yi ko dubu ko zai yi wannan wajen ƙila ba su magana ta ko raka'a biyu ka san na kula raka'a biyu ake ko ka ce to wannan raka'a biyu ne na yi da ta yi daidai da raka'a dubu kana ɗakin ka a cikin marani zai yi ko kuma ka ce wannan azumin na yi shi daidai da azumi ɗari ko dubu zai yi ko kuma a wannan ajin tawa na yi da daidai da azumi zai yi ba zai yi ba ko to abin da nake so in takaice mu babu wata ibada wacce za ka ce ita kadai ta ninku ta yi ta da niyyar tsanin ko ba salati ga annabi ba salati ga annabi in kace Allah yi salati ga annabi sai kai ya Allah ce ku mai goma Maganar ta fito Maganar ta fito ko to kana da dama ta ce Allah yi salati ga annabi sau dari kana dama ta ce Allah yi salati ga annabi sau kuma a ce yi salati ga annabi haka kana dama ka ji Allah ka yi salati ga annabi so miliyan kana dama ka ji Allah ka yi salati ga annabi so triliyan kana dama ka ji Allah ka yi salati ga annabi so quadrillion kana da dama ka ji Allah ya yi salati ga annabi adadin yaki da ruwa da karmami kana dama ka ji Allah ya yi salati ga annabi adadin wahayi da suka rayu a duniya kana dama ka ji Allah ya yi salati ga annabi adadin wahayi da suka rayu da suka rayu in ban da ba inda Allah ya bada wannan dama ai kaga duk wannan abin da muka faɗa ya kai yawan haka kajabi yiwon kidari ila abu bai kai ba to saboda haka muna jaddada godiyar mu ga Allah wanda yayi mu dan tijaniya wanda ɗan tijaniya su ne Allah ya ba su da safar su istighfari da yamma su yi da daddare su yi godiya da Allah ta gaba da ya samu muna cikin almajiran maulan mushau ibrahim maulan mushau ibrahim shi alkhairi in dai ya taru to sai ya aiko wani alkhairi in dai alkhairi ya taru to sai ya aiko wani alkhairi tariƙar tijaniya alkhairi ce tunkushe kunkushi a cikinta saboda haka shehu gane ana zaune sai yake ga wani alkhairin da Allah ya bayar a cikin wannan dabi'a yake ta'tifa yubasun ala ashabi والناس في غاية ما يكونون من الضيق والشدة يدخل الناس في طريقنا أفواجا أفواجا شو كان يتجاوب الحجة صحبالك yake wannan ɗariƙar tamu akwai wani abu da ake cewa malaye ko kuma ban san yadda hauta ake kya da shi bana amma zan ba mu misali a shekara hamsin da ta wuce wannan maratun ba nan cikin ba za a yi da ni wa'inda suke malam duk wani dan saurayi kaɗe ya sa mana baki shekara hamsin ko shekarun mara wannan inda muka ba nan da gaba tana can ruwa ya tuwo mutane ya kada gidaje Ko wannan irin ruwa in ya zo ya malayo inda aka kira da inda ba a ba ya tsaro shi ake bai ƙwarza ba girma ba arziki aka baro tsohuwar maraɗi aka dawo wannan to wannan shi tsai ba, ma'ana ruwa zai taho inda aka shirya ta inda ba a shirya ba dole ya shiga bara ku ji bayan Allah to a yan kada ba in cinye wa malamai gashi na ga manyan malamai sun soma ainihin wato kara kaina a wajen eh to a ah, to ai yanzu farin ciki ne to ai na'am a ni ba dan ni ba ba dan ni ba ina magana ta bane ina magana da malamai da suka zo wai biyu ya aka ce da shi ana da yake zuwa nan tsalle tsalle yake da safe ko da yamma ni ba ta ni nake ba ina magana da malamai ne da muka gayyata yawwa na'am to bara kan kare ɗan mintuna kaɗan nan gari ruwa ya ganno kai ya sa ba girma ba a arziki aka baro wancan maradan iyayenmu suna da gonaki a can dan ni da ke gani kuna ce kuna kanan dan maradi ne yawa dan maradi ne amma ba kowa sani ba tsoho matsala magajin kanan tsoho na almajirin tsoho na yayi alƙalan alƙalan garin nan kanan tsohona ya yi alƙalin alƙalai garin nan alƙali ibi ba bai karantar da shi da ba ba za a ba alƙalin alƙalai yake ba ya so a kai a samu ibi in yana so to saboda haka ni dan maraɗi ne in na ga dama da zan juye in ta maraɗanci za ku ce a ah, ya ake malam haka to mu za kyauciya ne yake fari ba za ta zo a cikin ɗari nan taro anan ku kula da kyau ta atifa yi batun ala ashabi ashabi shauki ya da almajirai kala uku akwai fuqara'u akwai talamizu akwai ashabu yake a kan sahabbai na fai ba za ta yi yake amma alamar zo wata yadkhulu an-nasu fi tariqina afwajan afwajan mutane za su rinka shiga ɗariƙan nan tamu fili-fili ma'ana jigo-jigo mutane da yawa da yawa to a yau alaman mai wannan faifai shi ne shi bayan Allah ya kara masa yadda idan ka ɗauka a duniya ana da ɗan ɗariƙa mutum miliyan ɗari bakwai to ina tabbatar maka da cewa mutum miliyan ɗari biyar to duka hannun shi za su kashe ɗari da mutum miliyan ɗari bakwai ana da su a duniya ɗan tijjaniya amma miliyan ɗari biyar a hannun shirin za su karɓi ɗari kuma shi ne shaidun su saboda kaga ashe ya tabbata shi ne sa'idul faiba abin da ke faiba akwai Sheikh Ibrahim Mahmud Zobo babansa ya taɓa tambayar shehu ibrahim shi ibrahimu shi yake gaya mana yake cewa babansa ya tambaye shi ya tambaye shi shehu mene ne faidan nan yake mahmudu faida take tambaya yake yi eh. yake to misali zan baka ka kaddara guga ingantacciya ka kaddara rijiya mai ruwa cikin ka kaddara saurayi mai jin ƙarfi ka kaddara ga mutane sun zo da abubuwan ɗiban ruwansu wani duro wani wani roba wani buka wani tsokali idan ya ebo ya zuba wa wannan ya ebo ya zuba wa wannan ya ebo ya zuba wa wannan yake ruwan ga bala'in tsada da ya ɗebo waɗannan duk ya fitika masu ragowa ya za a yi da su shi ibrahim ya tsaya nan ban sani ba ko idan an mutum ne shi ibrahim yake son ya faɗa amma ina da wani misali ne misalin da nake so in baku la'alala shi ne za a iya ganewa ka ɗauka daga yamai zuwa nan maradi layi ne na masu neman sanin Allah daga yamai zuwa nan maraɗi layi ne. To akwai ɗakin da ake siga ruwan sanin Allah. Idan layi ya zo kanka sai a ce ni ko hannunka sai a buɗe kwalbar sanin Allah a tsoma a ciro a ce kawo hannunka a tsita maka a kafinka ya ce lashe lashe in ka lashe sai ka ce sai wannan abu haka yake zaɓi, to wanda ko ya gaba mu ruwa kenan daga wannan sai din to ya gaba mu ruwa saboda daɗin ruwan wani kuma in ya nasa shi kenan sai wani tsaki sai a ce kauce wani haka kauce wani haka kauce wani haka to da shau ibrahim ya zo sai ce a ina ake ɗebo ruwan sanin allah aka nuna masa dam din sai ce to ginin da ya kare ruwan ya malaya a cire ginin idan aka ce ga dam an cire ginin dam yaya ruwa ai ɓallewa zai to ɓallewar dam shine kai ba dam ya ɓalle ruwa inda aka shirya da inda ba a shirya ba sai zai shiga ba za ka san wannan ba sai ka je garin katsina a nan nai karatun allo kafin in tafi kauna'a ƙofar ɗan daka malaminmu malam ali gobe allah jaddada masa rahama matarsa inna allah jaddada masa rahama ita ce take karantar da mu lokacin tana karatun askari kai allah yana da bayi allah yana da bayi tana karantar da allo amma lokacin tana karatun askari su dadi yannan zuwa ne da duk ta gama da su abin da ya rage ta tsira ta shi ke nan kawai da ta a gudu a lokacin da nake maganar nan waka ake yi wa almajiran shehu ibrahim yara suna ansawa har ma masu kiɗa suna kaɗawa dan kabaru kare ne dan kabaru kare ne almajirin shi ba su ake wannan waka saboda ni saboda abun ba a san shi ba amma a ce a yi maka zambo ko a yi maka wato tsara ko a hankale ka ba illa ba ce in dai kana da da gaskiya yau ga shi wannan kabalin da ake illata almajirin shi ibrahim da ita ga shi yau da gobe ta zo ta nuna gaskiya ce har yau ana ganin ma mu ɗan ƙabalun na asali ahalin sunnati na asali ban ma iya ƙabalun ba har wani tambarewa ake yi kamar mai tambare mu ba mu iya ƙabalun ba to wannan kaga yana nuna cewa ashe shehu tijjani yana kan sunna yana kan kitabu da sunna yana nuna shehu ibrahim yana kan kitabu da sunna to anan ne nake so in yi magana shi wanda yake zaton harkar ɗari a harkar faiba sharhoriya ce to ya makaru shau ibrahim abin da ya faɗa kafin ya faɗa su baye sun faɗa wanda baya bin shari'a ba a koyi da shi la taqtadi billazi zalat shari'atuhu وإن أتاك بأنباء عن الله لا تقتدي kada kai koyi الذي da الشريعة ولا الشريعة wanda shari'ar ta ta دك mutum biyu ne daga ma'azuri sai كان سيزالي shine mutumin da kansa ya zare bai san bambanci tsakanin farin abu da bakin abu ba wannan ma'azuri ne kuma sau ibrahim a cikin sirrin akbar ya yi bayani akan abin da ake cewa jazaba la tujawizu salasata ayya. jazaba ba ta wuce kwana uku idan jazaba ta wuce kwana uku a rubuta masa ayatul kursi ta zama tabuwa ta zama tabuwa sau ibrahim abin da yake لقد خاب مجذوب سحاوة من ردى ولم يحسن الطاعات ما لعن الهدى ومن وجد المظلوم فليسعى شاكرا والا فجزم الروح نحن أولي الردى yake da an haɓa majzubin majzubi wanda ya karanta ayoyin alkur'ani da auradai da ake ba wanda ake yake sanya ya san Allah ya zaba ta kama shi amma kuma ya dawo ya samu wasaka kamar yaya tarbiyyar nan ba wani abu bane wanda yake na bata abu ne na shirya sanin ma'anar la ilaha illallah shine ma'arifa la ilaha illa anta ka zo ka san ma'anar la ilaha illa ana duk magana ɗaya yi amma ka samu bambancewa ka san me ake nufi a nan me ake nufi a nan shi kenan to mace zubi wanda wato hasken jan sunayen Allah ya fide shi ya ga ɗayantakar Allah to kuma ya zo ya samu sa'au to kuma ya ci gaba to da ƙarfa ba ya fata abin abin da nake cewa babu ko wata tantama Allah ɗaya ne kuma abinda zai kare da abinda babu ne bambancin su maganar ta fito abinda zai kare da abinda babu ne bambancin su babu bambanci amma kwa yi ne daga baya abinda zai kare da abinda babu ku yi tunane ne abinda nake babu bambanci tsakanin su Wa Allah Ta wa ta'ala ya ce kullu shay'in halikun illa komai da ka sani zai tare Allah ne zai wanzu saboda haka duk wani abin da ka gani garu ne ice ne gini ne mutane ne aljanu ne mala'iku ne wane ne wane ne ko mene ne zai tare Allah mai kawai zai wanzu maganin ta fito ne take ma'arifa to wanda ya jazaba ta same shi ya samu suluki ko ke samu suluki ya za ka ka samu suluki idan jazaba ta fizge ka duba sama akwai sama in dai ka ga sama to ka dawo duba ƙasa ƙasa tana nan to in dai ƙasa tana nan to ka dawo idan za ka gita za ka tsallaka titi in dai kai mace zuri ne na gaskiya ta kawai ka dama da hagu yaya in dai kawai ka dama da harkar shakki ne kai amma idan ka zare ba ka bambance tsakanin tuwo da zawo ba ka bambance tsakanin ruwa da fitsari Ko ka zari ba ka bambanci tsakanin ka ta riga da fito tsirara to ka zari wannan Allah shi zai so mu cewa mun akwai da ibadar wani sannan dangin ka su ma su gaya za su da kai ya ce sai ta kai da mawa kada saboda ka shi Ibrahim ya yake laqad khaba mazlumun sa'a wanda in ya dubi sama zai ga aika sama in ya dubi kan zai wannan ai wani ne wannan ai wani ne wannan ai ruwan sha ne wannan lemu ne kai na fi son wannan lemu wannan ruwan ya fi kyau to hake na fa amma wata marrata ya ci gaba da aika aika dan kurba kurban su ai duk ruwa ɗaya ne ai duk ruwa ɗaya ne ba Allah ɗaya ne duk ruwa ɗaya ne ma shikenan kowace mace zina ta zina canza shikenan ai kowace mace na ciki ba zai tashi sallah ba sallah ai rashin ganewa ne a ina bai ta gane me ka gane ba ka sallah cikin ka gane wala me ka gane idan sallah wasa ce shau ibrahim zai zama har kan dagan asibiti yana sallah where ayu you kai ka ce ba ka sallah ka wuce almajin shau ibrahim wani shau ibrahim ne wallahi ba dai wanda na sani ba ba dai wanda ya karbe ni ba in dai kana da wani shau ibrahim naka ba dan shau abdullahi ne ba tun da yake bai taɓa daina sallah ba tun da yake har nan da zai rasu ya yi sallah abinda imamu hassan fiye ke cewa da shi da kabiru fai kasu suka yi dinga su shau ibrahim imamu hassan yake cewa na zo wajen shau ibrahim an sa masa roba tsakanin jini da ruwa sai ce hatan yau ya zan yi ne ce kamar mai kakana yake maganar sallah ah, to kamar ya kakana ke ko kana ganin abin da suka samu sun samu robobi na ƙarin jini da ƙarin ruwa sai imam hasan sai nake da shi to ba sai kamar sallah ba ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha so Ibrahim yayi mulmushi yake ka san ko haka imamu na maliki ya faɗa amma ni zan yi sallah a haka bara in gaya maka abin da malamai suka faɗa suke cewa a masaba wa man lam yajid ma'an wa la mutayammaman fa arba'at al aqwal yuhayna mazhaba yusalli wa yaqdi 'aks ma qala malik wa asbahu yaqdi wal ada'u li ashaba baitocin suke cewa wanda bai samu wajen alwala ba bai samu ba kamar irin yadda halin bishiyar birane yake kenan ko kuma wanda yana saman bishiya kura tana kasa. to ba arba aka na kawa ne kai da matsa ba an haƙari ko maganganu guda hudu yusalli yi sallah waya kadi ya rama idan ya fita daga wannan halin ce ma fa'al malik sabanin abin imam na malik yace yace bai zai sallah ba ba zai rama ba wa asbabu ya kadi malam asbabu ya yi hukunci da a yi a rama wal ada'ul ashaba malam ashaba yace ayi sallah a haka ba sai an rama ba sai ji abi sike da imam hassan yana gaya masa abin da ya faru yake cewa ani allana yake mun gobe wa Allah a ce shehu ibrahim shine shehu mara lafiya yana kan gadon asibiti amma yana musawalar wa'annan nassosin yake kai mun dace da shi ma da wannan shiri da Allah ya ba mu amma kai ka zo ba ma taba ganin shi Ibrahim din ba kan wanda ya san shi Ibrahim ka sani ba kawai ka samu a shararai fasikai marasa san ibada ka je wasu wai kai kai kai shi kenan ai kai arziki ne to bara ka ji in dai in mata da hanyar shehu ibrahim ko kuma ka canza abin da su mai suka ce man la shaykha lahu fa shaytanu shaykhuhu wanda bai da shehi to shaytan ne shehin sa in dai ba za ka ga abin da shehu ibrahim yake ba to ba kai ba shehu ibrahim shaytan ne shehu ka yauke duniyar yi ka? da har za a zo a yi bayan rasuwar shehu ibrahim ba da shekara arba'in wannan ke ne ka duba jawahirin rasa'ili abin da kyau Ibrahim ya soma fama da mutane a daina yin alwala ana yin taimama amma lalata ta tafi hawo suna cewa wai su bayi kyau Ibrahim ne sai bayan da da su ne shekara arba'in wannan shakiyanci ya fito to bara ku zo abu akwai abin da ake cewa da shi al a cikin musulunci ba wannan ne ba nan ne kawai ya wasu samuwa ba duk wa'in na addini ba wanda bai da guda ana guluri wajen tsananin so ana guluri wajen kiyayya imamul bukhari bayan ya shekara ɗari da hamsin da ɗaya aka samu rubatun habibul buhari su da nusar imamul buhari suke rantsuwa saboda soyayya ga alkurani ba amma ba ruwan da alkurani da imamul buhari suke rantsuwa mene ne wannan ba gurur ba ne waɗanda suka ce annabi isa shi ne allah ne ba ƙeriya kirista suke haka ba gururi ne waɗanda suka ce uzairu allah ne ba soyayya ce ta suke haka ba soyayya ce wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah kuma shau ibrahim ya tona waɗannan asiri a cikin maganarsa yake cewa tamarradal ba'du wa ba'dun awwala wa ba'duhum taqa wa ba'dun katila ka je ka duba rikilarsa ya faɗa haka yake sashen almajirai na waɗanda suke kangarewa to wasu tamarradar ba'azu wasu taurin kai suka yi sun san daidai amma suka kiya wa ba'dun awwala wasu kuma sun yi wani tawili wanda ke kyau bari ne mutum ne zai da tsibiri da ya je tasha da azumin ramadana sai kama cin abinci aka ce a'a wani lafiya da ai tafiya zan yi ina za ka je teku ni zan je ai an ce wanda zai tafiya ya ci abinci yayi to wasu fa abin da Shehu Ibrahim ya faɗa kenan wa ba'dhum shaqa wasu kuma sha'awa ce ta har abada rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa ba'dhum jahila wasu kuma jahilci ne yake damun su ai ire-iren waɗannan abin da suke cewa da almajiransu ku je ku kona hau ba a sanin Allah da ilimi wani Allah ne za a ce ba a sanin da ilimi bayan Allah ce fa'alam annahu la ilaha illallah amma a ce kai sai ka kona littattafanka to alhamdulillah ni ta tahaddusan bi laji a kaulaha ne girma lokacin da babana ya kai ni daga nan maratina suna ba a biya min kuɗin mota har ya mai riƙe na ake yi na je kuma sai da na shekara goma sha biyar kana wani ɗan uwan baba ta yi dawo da ni kuma shekara ɗaya dai na koma saboda haka ne kaura a kawai tsani kuma na samu kyau ibrahim yana da ƙarfinsa yana da lafiyarsa ba tana tafiya yadda ya kamata to sai bayan wafatin shehu ibrahim da shekara arba'in domin na dawo kaula a alif ɗari tara da saba'in da biyar da saba'in da hudu to saboda haka kamari ku nake so in yi wa gargaɗi duk mutumin da zai ce da kai kakkai sallah to ka yi ƙoƙari ka kauce masa babu wata ma'arifa wacce za ta ja ka daina sallah duk wanda yake da kai ba sai an yi sallah ba duk wanda yake da kai ba sai an bi shari'a ba wallahi yadda za ka yi kauce masa sai an ne ya sa rigar mutane ai jazaba jazaba idan mutum na riga na bayani idan ka zare ka zare amma ka ci abinci mai kyau ka ɗauki suturar da kake so lokacin sallah ya baka yi sallah ba ai wallahi da ana shari'a in lokacin sallah ya baka yi ba tsare maka kai za a yi to bara ku ji abin da Shehu Ibrahim yake cewa wa hakimu sharh al-Mustafa fi qadiyati wa sallamtu taslima al-Qur'an al-sawadiqi yake ni dai Shehu Ibrahim wa hakimu sharh al-Mustafa shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sawa ta zama al-adiya a cikin dukkan lamarina kuma na miƙa wuya ga wajenka irin natsuwar da wanda ya yi tsere ya tsere yake samu kuma tarbiyyar nan da kuke san kamar wani abu ana yi mutane gizo da ita Joe Ibrahim yake ba mu da wani abin da muka boye a ƙasa. Bi zahiri shari'i wa nurin mubini, urar bin salikina, bi zahiri shari'i wa nurin mubini, urar bin salikina bi la shakkin wa lahiyati. yake da zahirin shari'a nake tarbiyyar almajirina wa nurin biyu da haske mabayyani la ilaha illa ki za a baka al'awal al'akhir al-zahir wal batin a baka muhawwali ina fata a ciki bayan asuba kai wannan bayan azhar kai wannan bayan asar kai wannan bayan isha kai wannan kuma daga baya ka zo kike ba azhar ba al'asar ba magriba ba isha o oh, ba kula ba to ba ba dan wake ba lemu babu babu babu babu ai ba za mu san kai arziki ba ne sai ka zo babban titi kawai ka danna ka wuce in mota yi kulin-kulin kubura da kai to ka gaya musu a can amma a daina zaluntar ya'yan mutane na je kaulaha na je kaulaha shekarar da ake wani da shi Ibrahim ya rigar zo na je na yi wannan maganar na ce mutumin da baya sallah kowaye ba ma tare da shi duk mutumin da baya riko da shari'a kowaye ba ma tare da shi ce na ga shi ibrahim na san shi ibrahim ba wani wanda zai wani zai zama da wani abu wanda ba na shi ibrahim ba mu saurare shi yau ne duniya ta yi wuta amma inda labari ake ba za ta ai ba su gane ba ne ai waɗanda suke sallan nan ba su gane ba arifa ba ne ai ba san Allah ba ne wani sanin Allah zai sa ka daina sallah sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rikin lafiya sai da ya suma sai ya tsarka ya ya labarin sallah a cikin annabi ai ba a yi sallah ba ya ce ko ku je ku ce da abubakar a yi sallah ya yi mutane sallah aisha ya ce kai ku da Allah ita kuma abin da ya sa ta hana mutane saboda tsogumi na mata mata ba su rasa tsogumi kuma in kana so da Allah kada a ce na taɓa iyayen namu a kada in abin na ai iyayen mu ne ita abin da take gudu kada sai da Abubakar yana sallah annabi ya rasu a ce to bayan kin samu abin da yake so ubanki ya sallah to shi kenan ubanki ya sallah annabi ya rasu ba shi kenan ba ai kada mata magana ba karamin aikin mata bane shi yasa take kai su da Allah annabi ya farfado yake ya labarin sallah an yi sallah a cikin annabi ai ba a yi sallah ba yake ku je ku ga su da Abubakar ya yau mutane sallah za a tafi kai na uku annabi ya sake su ma ya sake su ma ya farfado ya ce a labarin sallah cike annabi ka san sai ga abubakar zai iya tsaya matsayinka ku ka zai dawo mutane da su ya ce ku dai wallahi mata mutanen annabi su na ci abubakar ya tsaye sallah kuma ce wata magana kai ku zan ci abubakar ya sallah daga nan ma shi kenan aka ga aka ce da azumi da abubakar manzo Allah ya ce ayi mutane sallah ya shiga yana sallar kaga shekaru yana farfadowa a suma fa aka zo mansai ya abubakar yana sallah sai ya farfado ya zancen sallah aka ce aiki ya abubakar yana shi ne mutane sallah yake to aliyu da jafar ku kama ni suka kama shi wannan ya kama na wannan ya kama na ana tafiya da annabi amma kafarsa tana jan kasa saboda ba lafiya aka je mutane suka ga annabi suka yi ta abin nan waje cinya cinya shi ke nan sai da abubakar sai ya gane annabi ne ya zo sai ya ja baya da ya ja baya sai maza Allah ya daga gaba yana sallah sai ya abubakar yana so yana jewa mutane da aka gama sai maza Allah ya sai ya abubakar ma man aka an tarzu ka in kullu dan me baka gina wata sallah ba da nake yake annabi ka gafarce ni dan abi hafa ba zai shiga gaban annabi ba wannan shi ake cewa ladabi shi ake cewa biyayya Shehu Ibrahim yana cewa kun ya ka teke nan bu ame dara nan ga tafi da nawon da na sani ga farko mara ladabi ko ya samu wani abu ka shi baya zai yarka tsinta ai in ka cika arziki za ka bauta wa Allah ne dan godiya ga Allah in ka cika hariki ka bauta wa Allah dan godiya ga Allah amma ba ka sallah ne ne ko ne kalo da shi da kai da ranar kogo da ne bambancin ku eh, da kai da ranar kogo da ne bambancin ku maza Allah ya mara yake bambanci tsakanin musulmi da kafiri shine sallah kuma kai da kake kokari wai a daina bin shari'a ai rashin bin shari'a rashin ganewa ne kai ba dan ubanka bane in aka ce da kai shege ka karba a ce da kai shegewa ne ka karba to ai abin da kake nema kenan ai yanzu in ka je maran ka wajen sai da dabbobi ka samu dan a kake kai bawan Allah waye ubanka zai fada dan akuya zai faɗi waye ubanka to me yasa saboda ba su da shari'a to kai ma idan wannan shari'ar da kake nema a daina abin da kake nuna mutane ke to samari ku dawo hayyacin kuma ni na faɗa na ce da Allah Facebook da YouTube da wace ce da wace ce su ne abin da ke jan samari har aka jawo zikirin nan na dukan kirki na faɗa na ce ba daidai ba ne zikirin dukan kirji baya cikin zikirin ɗari hainan su malam sun gaza kirai na malam kuma kun gaza kirai na da za su kwana suna zikiri amma wallahi ko su cikin ba za ka ji ba sai dai ka jiran gani sai dai ka jiran gaji amma yanzu sai an sha lalatattar kana zuwa cewa za a yi zikiri ai ta dukan kirji na ɗaya samantaka ce Allah ya sa za su ruka su mu gani idan za ka da kirjinka. yanzu za a lalacewa na ba har wani shehu ibrahim ya rena wallahi ke bi a saurara masa Ni za ka wannan yanki ba ka sallah ka zama ɗan akuya sai kowace mace mace a wajen ka duk abin da kake so na sha ka sha ka cuci wannan ka cuci wannan gidan ku ne haka shugabannin suka yi kaga idan kana so ka san original din almajirin shehu ibrahim ka tambayi tsofaffin malamai a tarihin rayuwarsa yake a nan mara ka bincika tsofaffin almajirin shehu ibrahim ya suke ko kai ka fi su ne da ka fito da wannan sirfar ko bara ku ji ka gaya wa samari wannan hanyar ba mai birya ba ce ina gudan maku an fa idan ya ga kana da rabo wajen batar da mutane wallahi zai iya fitowa ga ta ga kai da shi wani za ka yi mana kaza mu ma za mu dinga yi maka kaza akwai ke da ta wuce wannan kai kan ana ganin cewa ai duk abin da aka ga wajen kaza a samu ah ai wannan malamin kamar yanka wuka alhali kuma kawai jira ake Allah ya zara ran ya da shi da mafiya ta 'yan uwansa to wallahi ko hankali samari ku ne ake rubutun a samu za ka ga mutum ko karatu ba karatun ba biyayya amma kawai sai samu wani wani ya naɗa samari suna bin sa ragaja ragaja a ake ai shehuwa ne ba abin da ake ba kenan wannan ne zai kai mutane nesa idan ɗabi'ar haka take a zo a ɗabi'a duk inda ka sani ɗabi'a malamai ne ke da ita kuma da ban masu karatu ba wai karatu kulubun ba to yan kuwa akwai wasu wurare suna jira na kuma kamar yadda na faɗa akwai malamai bai kamata tsawon tsawaita magana ba amma dai ina so in sanar da mutane cewa shehu ibrahim ba hasharari ba ne ba fasiki ba ne ko bai taɓa barin sallah ba kuma mutum ne mai son ilimi mutum ne mai kyakkyawan hali mutum ne mai kyauta mutum ne mai kula da haƙƙin ɗan uwansa mutum ne mai kula da haƙƙin bayan Allah gaba ɗaya mutum ne wanda duk inda yake aka yi mu'amala da shi ya ce ba wanda zai fi da wanda bai san ba Allah ya kara masa yadda ah sëñ man laifiyar gertu ke jëkk marat ba nga xam ne la ba nga dafa bokku ci wujidu ci bubbari dëkk bi bàyyi ñëw na fi dëkk nekkoon na fi ay fan fan ñaanu ci waa dëkk bi maa ngi ci kano ah damaa bëgg yow li nga xam bàyyi li nga xam nga yu lu meloon loolu lañ waroon a wax waxambaane yi nekk parce que am na ay saay saay ñu nga xam ne dañu bugg a reeral waxambaane yi ñaaka julli ñaaka or jaaloo ak loo xam ne daal lu yàlla bëggut lu bàyyi xamut lu bàyyi defut lu bàyyi bëggut loo xam ne bàyyi du nangu ak loolu ci saal ba loolu moo tax ma ne fépp fu ma dem du ma nopp loolu damay wax ñii lu ñu def defuñ lu jub ci reer lañ nekk bàyyi ñett ku jub la képp ku bàyyi yar ku jub la parce que bàyyi bàyyu xam-xam bàyyi xam-xam la xam bàyyi xam-xam ci xam-xam la yar ay taalibam waxoon na ne mu ne bi zahiri shari wa nuuri mubiini طرق للسالكين بلا شك ولا ريب lii mooy wane affaire xam yàlla sax bu bàyyi indi ci alquran ak hadith la nekkoon réer amul ci ci mbir bàyyi bàyyi dajul réer bàyyi def loo xam ne réer la képp ku xam bàyyi xam na ne fonk na xam-xam te képp ku fonk xam-xam mbiram du yàqu mbiram du dem gannaaw loolu moo tax lii mooy lu gàtt lu ma wax ah, bëggoon naa ma guddal mais nag am na semaine boo xam ne ñu ngi may xaar loolu moo tax maa ngi lay jërtu eh, dimbalaa dégg ne ñëw nga maa ngi lay jërtu eh, maa ngi ñaan nga ñaanal ñu ba que ku bàyyi kaw la yow daanaka bu ñu la gisee bàyyi lañ gis nga ñaanal ñu même fii aw wala boo bàyyi fii maa ngi saatu nga ñaanal ñu yàlla bu nga dëkkee fii ci jàmm yàlla nga dellu Sénégal ci jàmm nga fekk sa njaboot ci jàmm yàlla li nga bëgg yàlla yàlla jox lu ëpp loolu lu la fi andi yàlla na yàlla jox lu ëpp loolu ci barke bàyyi lii daal mooy lu ko ko wax maa ngi lay tàggoo parce que am na feneen boo xam ne ñu ngi may xaar euh, fii xawoon naa guddal mais nag bu bëggoon am na benn place bu may dem kon du ma taxaw léegi damay wax parce que fii bu ma me matsayin sa shikenan ba zai wuce Shehu Ibrahim ba akwai ko zai wuce Allah ya kare ya dage ma Jiyan Usman ya fito waje yana zaune sai ga wani mutum ya sa kayan ƴan Senegal da ya sa kayan yan Senegal shikenan sai ya wuce sai ce kai wannan yayi kama da ƴan kaula ku kira shi da ya zo sai ce muna lafiya suka gaisa yace daga Senegal ko yace eh daga Senegal sai yace ai mai hadiya yace mutum yace mutumin shi Ibrahim ne shi mutumin bai ma san kaulaha ba to bala za mutumin da aka ce abubuwa na na Senegal kawai shi Ibrahim muka gani shi ke nan koma wani wani abu ne daga baya a faɗa Allah ubangiji ya saka da alheri to yan uwa kamar yadda na faɗa da Allah ya mara mai akwai inda zan je saboda akwai guraren da za mu je ko kuma nan din na riga na dan so in tsawwala Allah ubangiji ya maimaita mana Allah ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya maimaita mana Allah ya saka da alkhairi kuma ba malamai nan na bari ba shi malam ya zo ba kuma shi wannan babban bako namu kuma ina fata za a kula da wannan bakon namu Thank you.

إله إلا الله الله لا إله إلا الله